a wannan yammaci na ranar lahadi biyar ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wanda kuma ya zo daidai da sha hudu ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da sha uku a wannan majalisi mai albarka inda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna nan cikin tafsirin aya ta 11 a cikin suratul nahli bismillah wala kuwa aya ta tasa'in da ɗaya nake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن ولا تكونوا كالتي نقضت من بعد قوة أنكافا تتخذون أيمانكم دخلا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه نعم الله يتشوى أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون الله يتشوى أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وشكا الكور الله إذن كي الكور ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها كذا ku warware rantsaran bayan kun karfafa su wa qad ja'altum Allah alaikum kafila kuma alhalin kun sanya Allah ya zama shaida tsakaninku inna Allah ya'lamu ma taf'alun lalle Allah yana sanar da abin da kuke aikatawa ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاتا kada ku zamo kamar matar da take warware sakanta ɗaya-ɗaya wacce take daidai da sakar ta bayan ta yi karfi an katan kuna masu wato kuna masu saba alkawari tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum kuna riƙen kuna rubon rantsuwar rantsarantsanku wani makirci tsakaninku an takuna ummatun hiya arba min umma dan kawai kasancewar wata al'umma ta ɗara wata Inna innama yabluukum Allahu bi kadai Allah yana jarraba ku da wannan ne wal da lakum yawm al-qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun kuma lalle hakika zai yi muku bayanin abinda kuka kasance kuna sassabawa a cikin sa ranar gobe kiyama wato ubangiji ala bayan yayi umarni da adalci da kyautatawa sai kuma ya faɗi wani bangare na adalci tsakanin mutum da mutum ko tsakanin jama'a da jama'a ko tsakanin kasa da kasa shine wato tabbatar da yarjejeniya da aiki da ita da kuma rashin karya yarjejeniya ta ce farkon alkawari da ɗan adam ya ɗauka shi ne tsakaninsa da ubangijinsa na zai bauta masa ba zai bauta ma wani tare da shi ba ba zai bauta shi nan ba alam a ya bani adam alla ta'budu shaytan إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم wannan shine farkon alkawarin da adam ya dauka tsakaninsa da ubangijinsa cewa ba zai bauta wa shaidan ba Allah kadai zai bauta ma ba zai hada Allah da wani ba wa idza qadara rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين wannan shine farkon alkawarin da yake tsakanin ɗan adam da mahaliccinsa akwai alkawari tsakanin mutum da ɗan uwansa mutum wato yarjeje da yadda mutum zai kulla tsakaninsa da mutum wannan ita ma wajibi ya cika ta akwai yarjeje da yadda mutum zai yi ko kuma alkawarin da zai ɗauka tsakaninsa da kanta da yawa Allah ta'ala alkawarin wani abu na cewa idan Allah ta'ala ya yi masa wata ni'ima shi kuma ga abin da zai kamar ba kance wani alkawari ne to shi ba wannan wajibi ne mutum ya cika wannan idan bai cika ba to ya zama mai warware alkawari bayan ya kulla shi sana alkawari tsakanin jama'a da jama'a to wata kungiya da wata kungiya ko wata kabila da wata kabila ko kasa da kasa wannan shi ba wajibi ne idan an samu wannan to a tsaya a cika yana daga cikin abinda musulunci ya zo da shi na adalci idan aka samu yarjejeniya akan wasu abubuwa bisa wasu sharuɗa waɗanda suke karɓaɓɓu a musulunci to wajibi ne kowane ɓangare ya kiyaye wannan sharadi Allah ta'ala ya ce wa auku bi ahdillahi idza ahadtu ku cika alkawarin Allah idan kuka yi alkawari ko ku cika yarjejeniyar da kuka yi kuka sa Allah a ciki saboda galibi idan za a irin wannan yarjejeniya to za ka samu akwai rantsuwa da take shiga ko a ce mun yi alkawari tsakaninmu da Allah za mu yi kaza za mu yi kaza ko za mu bar kaza za mu bar kaza ko mun yi alkawari tsakaninmu da Allah akan abubuwa kaza masu zuwa na ɗaya na biyu na uku na hudu har zuwa ƙarshe to kun ga kun sa Allah a ciki saboda ka wannan alkawarin ya zama na Allah ko wata ƙasa ta musulmi da kulla yarjejeniya da wata ƙasa wacce ba ta musulmi ba to kasancewar a ƙarƙashin inuwar musulunci aka kulla wannan yarjejeniyar ya zama alkawarin Allah saboda haka kun sa Allah a cikin wannan alkawari don haka ku kiyaye wannan alkawari rashin kiyaye wannan alkawari akwai rashin kula da girman Allah kenan idan har kuka yi wannan yarjejeniya kuka sa Allah a cikin kuma sannan kuka karya to anan ba ku girmama ubangiji ba ba ku duba wannan hurumi na ubangiji kun girmama shi ba yana za mu ga ubangiji ta'ala ya jingina alkawarin zuwa gare shi to a ku bi ahdin dai saboda an sa shi a ciki tun da aka sa shi a ciki, alkawarin ya zama nashi yace wala da aymana da tawkidiha kada ku warware rantsarantsi bayan kun karfafa su wato bayan kun yi alkawari kun sa Allah a ciki ko ba kun yi rantsuwa a kan alkawarin to kada ku dawo ku warware wannan wanda yana nuna maka cewa ayar tana magana a akan yarjejeniya da wasu bangarori guda biyu suka kulla ba ana nufin rantsuwa da za ka yi na zan yi kaza ko ba zan yi kaza ba ba ita ake nufi ba tunda ita rantsuwar da za ka yi ah, ta cewa za ka yi abu kaza ko ba za ka yi abu kaza ba wannan hanyar da ka warware ta matukar ka gano cewa abin nan da kace za ka yi ba shi da kyau ko kuma abin nan da kace za ka yi ba za ka yi ba shi ne ya fi alkhairi musulunci ya ce ka warware wannan rantsuwar ta hanyar kai kafara annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo a cikin sahihai yana cewa inni wallahi in sha Allah la ahlifu ala yamin fa ara ghayraha khayran minha illa ataitu alladhi huwa khayrun wa tahallaltu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake na rantsi yace inni wallahi dace ni na rantsi da Allah in Allah ya so ba zan taɓa yin rantsuwa ba sannan in ga abin da na bari ko na ce ba zan yi ba shi ya fi alkhairi sama da wannan da zai rantsuwar a kansa ya ce face na yi wanda na yi wato illa a taitun da zai huwa kai face na yi wannan da ya fi alkhairi da mu. wata halaltuha na warware rantsuwata wato da zai yi rantsuwa akan ba zai yi abu kaza ba kuma daga baya ya gane cewa wannan abu ne daidai shi ne ya fi alkhairi to zai warware wannan rantsuwa da ya abin da fi alkhairi haka nan yake cewa al'umma ta kamar yake cikin sahihai yake cewa idan ɗayan ku ya rantsi wata rantsuwa sannan ya ga cewa abin da ya rantse a kansa ba shi ne mafi alkhairi ba to ya warware rantsuwarsa ya yi abin da ya fi alkhairi ko kuma ya yi abin da ya fi alkhairi sannan ya kafara wani kafir an yamini don haka idan ɗaya ya yi rantsuwa akan abu kaza to yana dama ya warware nan kuma aisha take wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kada ku warware rantsuwa bayan karfafa ta ashe kaga wancan rantsuwar da aka yi ta kawarware ba ita ce wannan wanda aka ce kan kawarware ba ita waccan kai ne kai rantsuwa cewa ba za ka yi abin kaza ba kamar yadda sai da abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya rantsuwa ba zai ce da mislahu ba bayan abin da yi na shiga cikin waɗanda suka yi wa Aisha radiyallahu ta'ala anha tsaji daga baya Allah ta'ala ya nemi cewa kada a yi irin wannan rantsuwa wala ya asali ulul fadli minkum wa sa'ati an أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم شكد ما سوء hannu da shuri ko ba su yarwa ko wanda Allah ta'ala ya ba su wadata kada su su rika rantsuwa ta ba za su taimaka wa su ba ko miskinai ko da suke hijira fi sabilillah Allah ya ce su yafi kuma su yi afuwa bal ya'fu su yi afuwa wa yasfahu su kawar da kai yafi ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ba ku san kuma Allah ya ku gafara sai na Abubakar yake muna so ya Za ka yi tabbara sannan kuma ya ci gaba da ciyar da shi saboda haka nan za mu fahimci cewa wannan yarjejeniya ake nufi tsakanin kabila da kabila ko tsakanin wani jama'a da wata jama'a ko kuma tsakanin kasa da kasa an kulla wata yarjejeniya to kowa ya rike wannan yarjejeniya in kuka yi haka to wannan karfi ne ta bangaren wato duk a kasar da za ka rike yarjejeniyar da ta yi ba ta karya karfi yarjejeniyar ba musamman shi faɗa ake tsakanin kasa da kasa sannan aka yi yarjejeniya to kasar da ta rike yarjejeniyar babu shakka sai ta fi zama kasa ce da ta fi mutunci kuma ta fi karfi domin za ka samu karfi tun da lokacin da aka yi yarjejeniya ta kula da wannan yarjejeniyar to za ka samu damar kuma ka gina kanta da haɓaka tattalin arzikinta da karfafa al'ummarta don ba ta shagala da yaƙi yaƙi ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sulhu hudaybiya da kafiran makka an samu zaman lafiya an aje yaƙi tsawon shekara ba yaƙi tsawon shekara goma kada wani ya ƙara kai wani samami kafin su kurai sha su karya wannan yarjejeniya bayan wannan sulhun musulunci ya kare yaduwa fiye da yadda ya yadu kafin ai wannan sulhu kafin sulhu hudaybiya sai da ya yadu a ba'a a ba'a yadda aka samu wadanda suka shiga musulunci ninkin ba ninkin saboda a wannan lokaci an buɗe kofa shi duk wanda zai zai zai kulla kawance da shawa cikin kabilun laraba zai su kulla wanda zai kulla kawance da annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen madina su ma su kulla an ba wa mutane dama maimakon da idan kabila tana son da da musulunta amma tana kusa da makka su ba su iya musulunta ba don suna gudun cewa kada quraisha su kawo musu hari za musu salame su karkashe su da aka wannan ta ba wa kabilun da suke son musulunta damar su shiga musulunci sai ya zama da musulunci ya yi karfi a wannan lokacin har Allah ya ta'ala ya kira wannan fatha mubina ga wannan sulhu ya zama fasu ne wato buɗi ne mabayyani saboda haka lokacin da aka samu sulhu lokacin an fi samun karfi daula ce ta kanta za ta samu karfi domin za ta shagala ga barin waɗancan da gina kanta sannan kuma idan akwai wasu abokan adawa da suke ta kawo mata farmaki sai ta shagala da kare kanta ta bangaren su kamar yadda annabi sallallahu alaihi lokacin sulhul hudaybiya sai mai da hankalinsa zuwa ga yahudu da suke khaibar da kuma yahudawa rumawa da suke kokarin su auka wa madina sai zama a wannan lokacin ya shagala da su kafin kafin ƙuraishawa su zuwa warware wannan yarjejeniya ne sauraka wannan yarjejeniya din tana ƙara wa daula karfi kuma sannan tana ƙara mata mutunci annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la hilfa fil islam wa ayyuma hilfin kana fil jahiliya fa innahu la yazidu al islam illa shidda wato a musulunci ba ba a buƙatar wato sai wata wasu mutane sun haɗa kansu sun yi rantsuwa a kan za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza in har abin da dama musulunci ya zo da shi to kaga wannan abin dama ana buƙatar a yi shi baya buƙatar sai ka rantsi za ka yi kawai ku je ku yi ta yi, kuma a ce an kan wata ƙungiya za ta kira zuwa ga Allah ko za ta yi aikin musulunta da maguzawa ko wani abu sai su ce sai mun zo mun yi rantsuwa a kan cewa wannan aikin za mu tsaya bi shi bi ta bi ba za mu bari ba a'a daman aikin ku yi shi bi ta bi wanda wani abu ne da musulunci ya riga ya neme ku da shi ba buƙatar sai kun haɗu kun yi rantsuwa wanda kuma aka yi duk kafin musulunci aka samu wasu jama'a sun haɗu sun haɗa kansu akan cewa za su yaƙi zalunci za su taimaka ma wanda aka zalunta kuma za su hana azzalimi zaluncinsa kamar ilmin fuzul da aka yi kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da zalunci ya zalunci manyan gari sun haɗu akan cewa ya kamata su zo su yi wata kungiya duk wanda ya shiga kungiyar nan zai yarda da cewa ba za a kyara wani dan an bukatun a zalunce shi ba suka yi kungiya akan cewa duk wani bako da zai shigo madina zai shigo makka to ba za a taɓa yadda bakon na a cuce shi ba in kuma aka samu wanda suka tuce shi to za a kokari a karɓo masa haƙƙinsa shi kuma wanda yake a zalimin za a kokari a hada shi zalunci wannan yarjejeniya da aka yi da wannan rantsuwar da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta da shi aka yi wannan da shi wannan taron har yake cewa wannan taron da aka yi da shi ya fi masa a ce ya samu wato zaratan raƙuma jajaye ya fi masa alkhairi sama da a ce ya samu zaratan raƙuma an ba shi raƙuma wanda suke a kosassu har yake cewa walau du'itu ilayhi fil islam la ajab da za a ce a musulunci ma an kira irin wannan to za a je wanda yake nuna maka cewa hatta a lokacin jahiliya mutane da su sun san cewa zalunci ba ya da kyau zalunci ba abu ne mai kyau ba saboda haka sukan haɗu akan yaya za su yaki zalunci ko kuma ya za su dakatar da shi ya za su dakatar da azzalimi to annabi yace idan aka yi irin wannan yarjejeniya a lokacin jahiliya musulunci ya zo to karfi zai tsara wannan amma bayan musulunci to shi musulunci ba bukatar sai an irin wannan rantsuwa domin da a can a musulunci ana bukatar a yi duwani abu mai kyau kuma a guji duwani abu mara kyau a hana duwani abu mara kyau daman wannan akwai shi a musulunci shi yasa ce la yazidu wal islamu illa shidda saboda haka wannan ba a bukatar sai an yi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa kawance tsakanin ah, al-muhajirin wal ansar bayan an yi bayan an yi hijira bayan an yi jira kaga ashe hatta a cikin daula ta musulunci akan so a ƙara ƙarfafa a zumunci tsakanin gida da gida tsakanin al'umma da al'umma tsakanin kabila da kabila ga waɗannan baƙi ne al-muhajirun ga waɗannan 'yan gari ne al-ansar annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa mu'aqati tsakanin kafin a daukar da ayar da ta bayanin rabon gado ya kasance har ba tsakanin su suna gadon juna haka nan bai'a wato mubaya'a da al'umma za ta yi wa shugabanta da ba shi wato mubaya'a ta cewa ta yi masa camfa ta cewa shi ne shugaba shi ne jagora idan al'umma ta zaɓi shugaba ya zama da jagora ne to baya halatta ta warware wannan zabi da ta yi masa ta cire hannunta daga da'arta shi ma wanda yana daga cikin saba wato warware rantsarar bayan daura bayan kullum yasa nafi a maula abdullahi dan umar yake cewa yayin da mutane suka cire hannunsu daga da'a ga yazid yazid ibn muawiya yazid ibn muawiya bayan mahaifinsa ya rasu ya zama shine ya zama shine khalifa to sai zama na an samu wasu a garin madina wanda suka ce ba za su yi masa biyayya ba ba za su yi masa da'a ba tare da cewa al'umma ta zaɓe shi a matsayin shugaba suka ga cewa yana da wasu halaye da bai kamata ce shine shugaba ba da haka su ba za su yi masa biyayya ba to shine sai sai na Umar a sai na Abdullahi dan Umar sai ya tara ya tara ƴaƴansa ya tara iyalansa ya tsaya gaban su yayi yabo ga Allah yayi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sannan shi amma ba'du yace fa inna qad bay'ana hadha ar-rajula ala bay'ati Allah wa rasulihi mun yi wa mutumin nan mubaya'a shaffa a bisa mubaya'a ta Allah da manzansa wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul kuma na ji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna innal ghadira yunsabu lahu liwa'u yawm al-qiyamah fa yuqalu hadhihi ghadratu fulan yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ranar gobe kiyama dukkan wani wanda ya karya yarjejeniya ya karya alkawari to za a za a wato kafa tuta a daidai inda yake a daidai zuwa wanda za a zo a kafa tuta sai da shi a gurin sai da kowa zai hango shi a ce to ga wani wanda yake mai yaudari wanda ya karya yarjejeniya ya karya alkawari ya ce wa inna min a'zamil ghadari wa inna min a'zamil ghadari illa an yakuna al-ishraku billah أن يبايع رجلا رجلا على بيعة الله ورسوله ثم ينقض بيعته عبد الله الأول يجي تببر wato karya yarjejeniya ko cin amana mutum ya zo ya ce ya yadda ware shugabansa ne ya ba shi jabba sannan daga baya kuma ya zo ya warware wannan ce fala ya la'anna ahadun minkum yazida kada ɗayan ku ya ce zai watsar da yazid saboda abin da yake tattare da shi na wasu halayen da ba su dace a ce an samu tare da shi ba ce wala yushrikan da ahadun minkum fi hadha al-amr kada ɗayan ku ya ce yana tsinkaye shi ba ya zama shine shugaba ko yana neman shugabanci a cikin wani al'amari yace fa yakunu saylamun baini wa bainahu in ku aka haka to mun raba gari tsakanina da shi wanda yake nuna cewa da mubaya'a da mutum zai bawa wani shugaba nashi na musulunci wanda mubaya'a ce da take take shiga karkashin adullahi idza ahadtum saboda haka bai halatta a warware sa ba haka duk wanda ya cika alkawari to wannan ubangiji da ala zai cika masa nashi wanda kuma ya warware to wannan shi ma a ubangiji ta ala zai kama shi da wannan sannan Allah ta ala ce wa qad ja'altum Allah alaikum kafila alhalin kun sanya Allah ya zama kafili wato ya zama shaida ko ya zama wanda zai labin zai labin tsakanin kun san Allah shine zai lamuri tsakanin ku bisa ga wannan yarjejeniyar da kuka yi duk da kuka yi kuka sa Allah a ciki to kun ce Allah ta'ala shine kuka wakilta ya sa ido ya ga cewa ana bin wannan yarjejeniyar ko ana saba masa to duk da kuma ka ce Allah ne zai sa ido a kansa ya fi diddiginsa to babu shakka ka ga babban abu kuma bai halarta kai kai wasa da shi ba ka sa Allah a ce dole ka tsari abin shi yasa ya zo a cikin hadisi cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace banzo sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya faɗi wani mutum daga cikin banin isra'ila yana neman rance sai ya nemi wani dan uwansa wani cewa ya ba shi rancen dinari ya ba shi rancen dinari dubu zuwa wani lokaci ya dawo masa da shi yana so zai yi kasuwanci sai mutumin nan ya ce da shi to kawo shaida kawo wanda zai yi shaida wato ya kamata kawo da za su shaida cewa na baka rancen dinari dubu sai ya ce kafa billahi shahida sai Allah zai zama shaida sai ce to ka tafi wanda zai lamunce ko da za ka gudu da zama shi ne grand kawo grand sai ce kafa billahi wa kafila sai ce to shi kenan ya yadda sai ya ɗauki dinari dubu ya bashi shi kuma ya ya hau ya je ya hau jirgin ruwa ya tsallaka ruwa ya tafi kasuwanci bayan lokacin ya yi sai ya kasance ana samun irin igiyar ruwa za ta hana jiragen ruwa yawo a cikin ruwa saboda haka ya zo ya yi ta jiran jirgin ruwa ya zo saboda lokacin mayar ma da mutum nan kudin sa ya yi shi ya sa Allah shi ne sabi shi ne shaida saboda haka ya zo ya yi jira ya jira bai samu ba bai samu jirgi ba sai ɗau itace sai ya rarake shi ya saka wannan dinari dubu a ciki ya bayar ya rufe ya ce ya ubangiji ka san cewa na nemi rancen dinari dubu a gurin wani ya nemi in kawo shaida na ce kai ne shaida ya yadda ya nemi in kawo kafili na ce kai ne kafili kai ne za ka lalace mu ya yadda sai ya ubangiji gashi lokacin biyan da yayi ba na samu jirgin wanda zai biya shi ba saboda haka wannan dukiya ya ubangiji na ba ka ajiya da isan masa da ita saboda ka sai ya jefa wannan wannan itace a cikin ruwa sai ya tafi shi kuma ya je ci gaba da jiran ya samu jirgin ruwa din shi kuma wancan mai kuɗi lokacin biyan da ya yi ya fito bakin ruwa yana jiran ya ga jirgin ruwa ya zo tare da wannan mutumin an zo masa da sa ya yi jira ya yi jira bai ga wani jirgi ya zo ba saboda sai ya ce to bara ya samu itace ya tafi yi wa abin nan saboda bukatar gidansa sai ya ga wannan itace wanda aka sako kuɗi shi bai san me a ciki ba sai ya ɗauka ya je yana fasawa sai ya ga dinari dubu da takarda a rubuta da takarda cewa ga shi nan kuɗinka ne da muka da muka yi da kai zan dawo maka da shi amma ban samu jirgin ruwa ba ni ko ba na san karya alkawarin da muka yi saboda ga kudin shi kuma wancan mutumin ya ci gaba da jiran jirgin ruwa bayan ya samu wani jirgi zai zo garin ya hau jirgin ya zo ya same shi ya ce to mun yi alkawari da kai zan kawo maka kudin ka lokaci kaza amma na rasa jirgin ruwa sai yanzu na samu dawon kamu ka fara gadar gaji na ka dubu sai ya ce ai Allah ya biya maka ya ce ina gaya maka cewa ban samu jirgin ruwa baka ce Allah ya biya maka yace eh wannan abin da ka aiko ya ya zo na saba ne shine sahabbai suka ce muna tattaunawa a junan mu wai cikin su waye ya ba amana cikin biyu shi waccan kaga an ba shi amana amma ya rike amana lokacin abin yi inda ya gudu ya gudu kenan jirgin ruwa ya shiga ya tafi wanda bai taba ya zai same shi ba amma duk da sa duk da duk da cewa ya saka wannan kudin a cikin wannan itacen wannan bai sa shi ya ba ta ɗauko kudin ya kawo masa ba duk da ya yi wannan ba zai ce ba to shi ke da tun da dai Allah ya ce kenan magana ta wuce sai ai tunda dai mun ce Allah kuma na sa masa kudin sa kuma na gaya wa Allah ya kai masa kayan sa ni na fita wannan ba wasila ce shar'iyya ta biyan bashi ba ba wasila ce ba hanya ce da shari'a ta ce a rika biyan bashi ka ka karbi kudin mutum bashi kawai ka zo ko ka gidansa ka dinna nan na je a alkulam ka je farka sai Allah ba ya zai sanin na aji wannan ba wasila ce shar'iyya ba to amma saboda yaqinin da imanin sa shi yasa yayi wannan saboda yaqinin sa da imanin sa cewa ubangiji ta'ala da aka sanya shi ne shahidi zai iya isar masa da kudi shi ya yasa yayi wannan amma ya ga ko ba hanya ce a shari'ance sai biya bashi ba saboda haka ya sake dauko kudin ya sake zuwa ya samu mutumin ne shiga kudin ka ko da wancan bai je masa magare ko da ya ka masa kuma bai masa magana cewa ya aiko kudi ba har ma da shi mutum yake cewa Allah ya biya maka sai yake nuna cewa yaya kake faɗar haka bayan na biya maka ban samu jirgin ruwa ba sai ya nuna masa cewa an ya aiko da kudi sannan shi wannan mutum na biyu shi ma da mace amana ne sai ya rinto sai ya rinto ana kawo dubu ɗin da ma sai ya karba ha ya ya to da wacce tsuntuwa yi kuma ba a ba wata shaida da za a ga kafa masa cewa ya karbi Ba ma ko wannan su ya kasance mai amana wani ba ya nuna cewa shi ke nan kana mana abin ka ba shi ka je ka je ba ruwa ko ka je ba iska a wannan in al'amarin ya kai ga haka kuma akwai sidqul yaqini billah mutum zai iya yi amma ba haka baka kai wannan gangancin eh kawai akwai wanda yazo ya samu wani yace kai salihi ne bawan Allah ne kuma ka karanta cewa Allah ta'ala ya ce abin da ya rubuta wa mutum shi zai tabe shi kullun yusibana illa ma kataba Allah lana abinda muka eh, Allah ya rubuta da shi zai same mu abinda bai rubuta ba zai same ni ya nemi wani sun jimo daga sama sai ai kai yi imani da kaddara abinda ma asabaka lam yakun li aka wa ma asaka lam yakun li yusiba sai wannan bawan Allah ya ce eh na yi imani da kaddara kuma Allah ta'ala shi ne zai jarraba mu ba mu ne za mu jarraba shi ba domin na tumo da zan zan kawo zan tumo zan tumo ne na Allah kenan to shi Allah ce wa qad ja'altumullaha alaikum kafila alhali kun sanya Allah ya zama mai labiri tsakanin ku inna Allah ya'lamu ma falo, wannan kadidi ne wannan barazana ce tsoratarwa ce ubangiji yake ga dukkan wani wanda zai warware rantsuwa bayan ya karfafa ta cewa lalle Allah yana tare da abin da kuke aikatawa saboda haka zai sakan ma kowa gwagwadon aikin da ya yi ubangiji ta ala ya karfafa jumlar wannan da karfafa ba dai ba inna sannan ga ta jumla ismiya ce sannan ga sunan Allah ya fito karara inna Allah sannan kuma aka kaddamar da jar wa majrur ala amilihi ma sannan aka tafaluna wanda dukkan waɗannan a larabci mu'akkidat da Allah maka tabbas Allah ta'ala yana sane da duk abin da kuke aikata don ka duk abin da kuke aikatawa ubangiji ta'ala zai yi muku sakayya akan sa gwargwadon yadda kuka yi shi sannan ya ce ولا تنقضوا ولا تتخذوا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا kada ku zamo kamar matar da take warware sakar da ɗaya ɗaya ta yi ɗaiɗai da ita min ba da kowace bayan ta yi ƙarfi wato kada ku zamo bayan kun ƙarfafa yarjejeniyarku da ku da rantsuwa kuma ku zo ku warware shi sai ku zamo kamar matar da za ta yi taka bayan ta yi saka ta saka saka ta yi karfi sannan ko ta zo tana zare ta tana yi daidai da ita babu shakka matar da take yin haka ta kai matuƙa wajen bauta bayan ta wahala ta yi abu mai amfani kuma ya yi kyau ya yi karfi sannan ta zo ta lalata shi to haka nan mutumin da zai yi rantsuwa cikin wani yarjejeniya ya karfafa rantsuwa su sannan zai warware ta ubangiji ya kwatanta shi da matar da take wato wawa ko take marar hankali mai tabuwar hankali wasu malamai suka ce wata mata ce a makka wai ta sunan taraifa bintu sa'ad ko bintu amr ibn tayyib ta kasance tana da yara waɗanda take sa su zauna tare da ita a yi saƙa bayan yi saƙa an gina ana saƙa ta yi ƙarfi saƙin ya yi kyau sai kuma ta umarce su do a yi ta ya galgala wannan takar? a yi daidai da ita gobe ma haka je ma haka to wasu suka ce an yi misali da ita ba tare da an bata sunanta ba wasu suka ce a misali dai aka bayar sawa akwai wannan matar ko babu ita wanda ibnu da ya ce wannan shi yafi zama rajini misali dai dai wanda Allah ta'ala yake bayarwa na mutumin da zai yi abu mai amfani sannan daga baya zai rushe shi to ya zama kamar mace a matan ma ba kowace mace ba mace da take alharqa alhamqa mace da take wawiya marar hankali wacce za ta yi abu mai amfani ta wahala a kansa sannan ko daga bata rushe shi ba haka da dukkan wani wanda zai fara aiki ko zai yi aiki mai kyau daga ba zai rushe kamar yanzu azumi din nan lokacin ramadan lokacin ramadan din nan kowa yana kokari ya ga ya gyara zuciyarsa yana kokarin ya ga ya kyautata ya kyautata mu'amalarsa tsakaninsa da Allah ya kyautata mu'amalarsa tsakaninsa da ƴan uwansa yana kokarin ya zama mai kyauta ya zama mai qiyamul layli ya zama mai ibada ya zama mai karatun qur'ani mai sauraron karatun qur'ani kowa yana son ya zama haka sai mutum ya gina zuciyarsa ya gina tarbiyyarsa na kwana ashirin da tara ko talatin akan wannan da zarar aka ce ramadan ya wuce sai kuma ya koma ruwa abin da da ya daina yi sai ya dawo yana yi na laifi abin da da baya yi abin da da yake yi na ibada sai ya watsar kaga ya zama kallafi na fagar rasula min ba'da kowatin an kata saboda haka mutum ya zama a ramadan da bayan ramadan ya zama ya zama daya wato ya zama na yadda ya san cewa ubangiji Allah shine ubangijinsa shine abin bautarsa a Ramadan ya rika jin haka bayan Ramadan Bir da mutanen bi'sa qaumun la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan mutanen da ba su san da ubangijinsu ba sai a Ramadan sai Ramadan ya zo za su rika sallah sai Ramadan ya zo za su rika sadaka sai Ramadan ya zo za su karanta Qur'ani sai Ramadan ya zo za su zauna masallaci sauraron fadar Allah amma idan Ramadan ya wuce to shi kenan kamar sauran watannin ba ba su wato ubangijin su daban na ramadan daban to abu shakka wanda yake haka ya zama tallafi na qadad zazlaha min kowacin an kata haka mai shauki da yake cewa ramadan walla hatiha ya taqi mushdaqatan tas'a ila mushdaqi wai ramadan ya ba da baya kai mai kawo giya kawo giyarka kawo ta ga mai bege wanda yake yin sauri zuwa ga abin ka to kaga wannan ya zama tallafi na kadan tazila ha mai ba dan ankata a ramadan ya daina shan taba ya yi bara'a da ita ramadan na wucewa sai ya dawo karan tabarsa kaga ya koma ruwa tallafi na kadan tazila ha min ba dan ankata to duk wanda zai zo ya gina wani abu na alkhairi sannan cikin da lokaci ya rushe shi to shi ne Allah ta'ala yake musantawa da irin wannan mata wacce take marar hankali wawuya wacce take ba ta aikin ta bayan ta sha wahalar kyautata shi ce tattakhizuna aymanakum dakhalan ku? kuna rubban rantsuwar ku ta zamo dakhalan ku. wato yaudara tsakanin wato ku shigar da rantsuwa ba da ku kiyaye ta ba sai don ku yaudari abokin abokin mu'amala mutum ya yi rantsuwa kan abin da ba shi kenan ba dan me dan abokin mu'amala sai ya gamsu da abin da yake faɗa kamar ɗan kasuwa da zai shigar da rantsuwa akan akan karya ya ce wallahi da kaza ya sayi abun nan ya saye shi kaza ko kuma ya yi wannan abu an ba shi kaza a kansa amma bai sayar ba alhalin karya yake ya sa Allah ciki ya rantse da Allah akan karya wannan babu shakka kasuwanci sa ba zai albarka ba duk wanda zai shigar da Allah a cikin kasuwancinsa tare da karya to ya tabbata cewa dukiyar da zai tara ba za ta yi albarka ba ba za ta yi albarka ba annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan umar yace albayyana bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika fi bayyin wa in katama wa kadaba muhitat barakatu bayyin nabi ce masu ciniki mai saye da sayarwa suna da zabi wasu karba su rabu ba idan suka yi gaskiya suka bayyana gaskiyar suka bayyana gaskiyar kadarar to sai a sa albarka a cikin cinikin idan kuma suka ɓoye suka yi ƙarya annabi ce muhiqat barakatuhum barakatu bayyihim sai a bice albarkar da take cikin wannan jini haka duk dukiyar da za a tara in dai ba a yi gaskiya a cikin ta ba ya zama na akwai ƙarya a cikin harkar ciniki to babu shakka wannan dukiya ba ta albarka wata rana kamar da ke cikin sunan ibn majah annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya wuce sai wuce ta kasuwa ya ga yan kasuwa ana ta hada hada ana ta hada hada kasuwanci sai ya ce ya ma'asharar tujjar ya ku ya kasuwa sai duk suka dago kai sai suka ga manzon Allah ya sai ya ce inna tujjara humul yawm al-qiyamah illa man barra wa sadaqa wattaqa da suka ɗago kai ce to ma 'yan kasuwa su ne fajiran ranar gobe kiyama shi kuma Allah ya tawaye da fujjara da fi jahim ce to ɗan kasuwa su ne fajirai ranar gobe kiyama sai ya yi tokaciya ce illa man barra wa sadaqa wa sai wanda ya yi alkhairi ya yi gaskiya da tsoron Allah saboda haka wanda duk zai shigar da Allah ta'ala a cikin wani al'amari kuma ya zan makaryaci da a cikinsa to ya sani yana ɗauko da lani ba yana ɗauko wa kansa ne ɗaukakkiya yana tokalo abin da ya fi ƙarfinsa shigar da Allah cikin abin da kasa ƙarya ne haɗari gare shi kwarai da gaske Allah ce tattakhizuna aymanakum dakhala bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah don kasancewar wata al'umma ta ɗara wata wato su ki cika alkawari saboda suna ganin sun ɗara waɗanda suka ɗaukar wa alkawari wato wata al'umma ce ko wata ƙasa ce wata dauda ce wata ke ganin tana da ƙarfi tana da ƙarfin makarafai tana da ƙarfin sojoji tana da ƙarfin tattalin arziki sai yarjejeniya da wata ƙasa mai rauni ɗan ko ƙasa sai ta karya a jejeniya don ta san idan ta karya babu yadda za a yi da ita saboda tana da ta ɗara waccan ta fi ta yawan arziki ta fi ta makamai ta fi ta tattalin arziki to Allah ce kanku yi haka ko kuma a'a ku karya alkawari da kuka yi da wata ƙasa saboda kun kula cewa ga wata ƙasa can da ita za ku iya kulla alkawarin da ita ku yi yarjejeniya da ita ku karya alkawarin da ita saboda kuna ga waccan ta karfi wato ku karya alkawari ko dan ku kuna da kun karfi ko ku karya alkawari saboda kuna so ku kulla alkawarin ku yarjejeniya da wata kasa can da ba wacce kuke ganin ta fi karfi ta fi yawa karfi musulunci ya hana wannan saboda haka shi musulunci idan ku ga addini ne wanda babu da shi a tsarin zamantakewa na al'umma babu wani abu wanda ake kira maslahatul daula abinda yake ce national interest babu magana wa national interest cewa ƙasa ta duba ta saboda ta kai alƙawari da wata ƙasa babu wani a musulunci in dai kuka yi yarjejeniya a matsayin ku na musulmi da wata ƙasa to ko da kun ga cewa akwai wata ƙasar da ta fi wannan ƙarfi to kada ku ce za ku yadda alkawarin da kai da wannan kasar ku kama wancan mai karfin ganin cewa za ku karfi wai saboda maslahar musulunci bai so da wannan ba amma duk wani tsari na ɗan adam birkitacce na duniya za a ga akwai wannan sai ga kawai ana cewa maslaha ake duba ko muna duba maslaha ga ɗan mu ne kawai saboda ka abin nan koda ya tattali zalunci ga wata ƙasa to za a iya yin sa in dai shi a su a ganin su tabbatar musu da maslahar ƙasar su to musulunci ya ce a an ta kuna ummatun hiya arba'atun لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة ku kira tsarin ku ko yarjejeniyar ku ta zama yaudara tsakanin ku dan kawai wata al'umma ta gara wata sai ku karkata ku koma wancan bangare. saboda kuna ga cewa shi ya fi karfi shi ya fi makamai shi ya fi tattalin arziki ku gane wannan duk da cewa kuma da ita ku yarjejeniya ko kuma ku karya yarjejeniya don kuna ganin ku kuka fi karfi Allah ce don ku yi haka inda ma ya bulu kuma Allah bi kadai Allah yana jarraba ku ne da wannan ko dai da wannan yawan da za ku hango na wata ƙasa ku ga cewa tana da yawa ko tana da yawan makamai ko tana da yawan sojoji ko tattalin arziki wannan jarraba wasu malamai suka ce wannan aya tana magana ga waɗanda suka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya suka ce sun yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam za su bi sun yadda za su tsaya tare da shi sun yadda za su ba shi kariya su ba wa addinin shi kariya sai kuma suke hankowa cewa a ah, ƙoran shawa ba su fi yawa wato kafiran da suke faɗa da shi a lokacin sun fi su yawa dan a wannan lokacin duk duniya ba a tare da shi duk duniya ba ake da shi maka kaka ba sa tare da shi manyan maka kaka ba sa tare da shi to bayan an zo an yi wa baya lokacin farko farko musulunci duk wanda ya karbi musulunci za a yi ko baya annabi zai ko baya da aka cewa sun karbi wanda da musulunci za su tsaya akan za su ba wa kariya za su ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya akan da'awarsa kowa ya shiga kai wanda ko baya da har lokacin da za a yi hijira mutanen auku da kazar da suka zo sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya baya akan za su tsaya su kare su kamar da suke kare ayyansu da matansu da kasansu da dukiyarsu sai da suka yi wannan to kada kuma daga baya shi ɗan ya rika riya wa wasu su rika ganin cewa yaya za mu yadda da wannan mutumin wanda shi karan kansa ma ya rasa gindin a ƙasarsa har ma gashi nan an yi waje da shi ba shi da kowa tare da shi cikin manyan gari ya za mu dawo mu yadda da shi ga waɗanda su suke da yawa su suke da dukiya su suke da komai sai ka ce kan haka wannan abin da kuke gani a yanzu tare da su kuke ganin su da dukiya kuke ganin su da karfi kuke ganin su da jarraba da Allah yake wani ubangiji yana jarraba haka nan wata kasa da za ku ga cewa ta fi ku makka fi ta fi ku karfi ta fi ku kada ku ce za ku karkata zuwa gare ta bisa zalunci saboda kuna yin abin da kuke tare da ita ko kuma kuna ganin za ku samu kariya ta bangaren ta ku sani wannan jarraba Allah yake ba da dukiya da ɗaukaka ta duniya wanda ba ita ce komai a gurin Allah الله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم من سقفا من فدة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين فدوبا وإن شبابا متعلقا لك أبا ما أقوم كافر شبابا to da duk wanda ya zama kafiri to sai Allah ta'ala ya tara masa cikin duniya gidansa ma ya zama na zinari Allah ta'ala ya bashi gadajen zinari yana hawa yana shiga yana fita hatta rufin gidansa zai zama na zinari saboda me saboda ya kafircewa Allah to in Allah ya haka to da yawa sai a rika zaben kafirci wani zai ce bari in kafirta in na samu na dawo za a samu ونكون من بعد ونكون من بعده قوما صالحين daga baya ba dawo mu gyaru to annabi wanda jarraba shi Allah ne yake jarrabawa inna ma yablukum Allah bi ko wannan alkawarin da kuka yi jarrabawa ne Allah yake muku dan ya ga wa zai yi alkawarin wa zai kuma saba wa zai kuma saba wannan alkawarin sannan sai ce wani bayyana da lakum yawmal ba ma kuntum fi takhtalifun kuma lalle tabbaci hakika sai ya bayyana muku ranar gobe gobe gobe kiyama abinda ku sace kuna sabani a kansa bayanin Allah ta'ala gobe gobe kiyama hada yake da sakamako ba kawai bayanin za a yi ba shikenan a za a bayyana cewa ga mai gaskiya ga mara gaskiya ga wanda ya cika alkawari ga wanda ya karya ga wanda ya daidai ga wanda bai daidai ba to Allah ya yi bayanin wannan to kuma za a saka wa kowa gwargwadon aikinsa sannan ubangiji ce walau sha Allah da ja'alakum lahu ja'alakum ummatan wahidatan sai Allah da Allah ya so sai ya sanya ku al'umma ce daya walakin yudillu man yasha sai dai yana batar da wanda ya so wa yahdi man yasha ya shiryar da wanda ya so wala tus'alunna amma kuntum ta'malun kuma lalle tabbaci hakika sai an tambaye ku game da abin da kuka sace kuna aikata wato da Allah ta'ala ya so ba ma za a samu sabani tsakanin ku ba a samu wasu musulmi wasu ba musulmi ba har a ce a bayi wata yarjejeniya ita ce ku zama abu ɗaya ba ma buƙatar wata yarjejeniya tun da al'umma ce ɗaya da Allah bai wasu kafirai ba bai wasu mu'mini ba to amma tun farko ubangiji ta ala ya so ku zamo daban-daban ku zamo mabambanta wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min ubangiji ya halice ku cikin ku akwai kafiri akwai mu'mini haka ubangiji ya yi walau sha Allahu walau sha Allah la jama'ahum ala dama da tara mutane gaba akan shari'a a wani gurin yace walau sha Allah walau sha man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin da ubangijinka ya so da duk wanda suke doron kasa sai su zama mu'minai duk gaba kowa ya zama ba wanda zai zama man jami'a أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ذاك الدين الثاغ الثانين هل تنظر مؤمنين هكذا أقول إن الله إنت ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك صدقا لو تمت كلمة ربك لأمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين ويجي كتاب لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة da Allah ta'ala su sai sai al'umma duka ta zama daya ta zama bai daya wala yazaluna mukhtalifin amma ba za su gushe ba suna sassafawa suna zama daban-daban walau shi ina da ataina kullu kullu nafsin hudaha walakin haqqa al-qawlu minni la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi sai da mun ga dama kowace rai sai ba ta shiriya kowace rai sai ta shiriya sai ta zama shiriyayya da zama ba sai kafirci ba walau sha'a rabbuka ma fa'alu da Allah ya so ba za su da ba sai kafircin ba to amma sunnar ubangiji ba haka ta so ba ubangiji ta ala so ya mutane daban-daban saboda kanun rijida ubangiji ya yi duniya da lahira dan a jarraba mu allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya yi duniya ya yi eh, halarci rayuwa da mutuwa don ya jarrabe wane ne ya fi kyakkyawan aiki ba zai yiwu ba a samu jarraba a gane wane ne ya yi kyakkyawan aiki wane ne bai kyakkyawan aiki ba sai idan an ba kowa zaɓi sai an ba ka zaɓi an nuna maka ga shiriyar ga yadda take ga hanyar ta ga kuma hanyar da take ta ɓata ce aka ce kuma an ba ka istidad kana da wani dama ta ka zaɓa ta ka zaɓa wanda kake so in ka zaɓa ubangiji ta ala sai hore maka kuma damar bin in ka zaɓi shari'a sai ubangiji ya hore maka damar bin wannan shari'a fa amma man a'fa wattaqa wa saddaqa bil husna fa hore lil yusra wanda kuma ya zaɓi akasin haka ya zaɓi cewa shi ya bi batar shi ma sai ubangiji ya ba shi dama to shi kenan zaɓi ni ga lulu fa amma man bakhila واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى za mu sauƙaƙe masa har ya kai ga tsanani har ya kai ga wahala tun da ita ya zaɓa da haka ubangiji ta ala sai ba wa ɗan adam istidani tun farko tun da farkon halittar ɗan adam Allah ba shi istidani wato ya ba shi na'ura wacce za ta iya karɓar saƙo saƙo na shirya wanda ya ga dama ya bar wannan na'urar da ya fiye ta cikin sai ya karɓi sa wanda na'urar ta lalace ta zama ta lalace ta mutu to shi kenan sai ya zama shiriyar ta zo a ba zai karɓe ta ba فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يهدي الله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين Ubangiji يؤمنون وبين تعالى كون ya ya shirye shi sai ya buɗe kirjinsa sai ya buɗe kirjinsa da musulunci sai ya ji babu abin da yake so kamar shirya wanda kuma ubangiji ya nufi batansa ya al sadra dayyiqan sai ya zama kirjinsa yayi kunci ya takuru sai ka ce wanda yake hawa sama wanda yake hawa sama jin na raguwa saboda kirjinsa yana yana shan nishi yana nishi da karda a hankali har ya ka zama nishi saboda babu iskar da zai shaka to haka wanda ya ki shiriya ya yi nisa da ita sai zama duk abin da za a gaya masa da shiriya zai ga ya takura shi sai ji ya mutu sai ji ya taku sai ji ya shiga damuwa sai ji an takura masa an hana shi abin da saka an hana shi walawa an hana shi walwala to ubangiji ya yi ɗan adam bisa ga wannan domin kanunin ibtida'i aikinsa saboda a samu da yabluwakum ayyukum ahsanu amala a gane waye yayi daidai wane ne kuma ya saba a aljanna da ubangi ta ala yayi a ce ga ya'yanta dan wuta kuma a samu wanda za a sa da ubangi ya rantsa sai ya cika ta da wuta walakin hatta alqawl minni la amla anna jahannama min aljannati jinnati wan nasi ajma'in sai na cika jahannama da mutane sai na cika jahannama da aljanu gaba daya to haka wannan ba zai tabbata ba sai an ba kowa istidali an kuma ko bude masa kofa to wannan shine abin da ubangiji shi yasa bai sanya al'umma ta zama ɗaya ba don haka ba yadda za ka yi kai kashe kowa da kowa ya musulunci shi yasa a musulunci addini ma a musulunci ma aka hana tilastawa la ikraha fi din qad tabayyana rusul min al-ghayb babu maganar a tisa raka a rike masa kaifin takobi a ce sai ka musulunta ko a kashe ka musulunci babu wannan saboda me saboda tabayyana rusul min al-ghayb ga shiriya ta bayyana ga bata ma ya bayyana wanda kaga ya zaɓi shiriya shi ya ga dama ya zaɓa wanda kuma zai shiriyu ubangiji ta ala ya tare da masa shiriya kuma sai ya hore masa wannan hanyar shi yasa ce walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u sai Allah yana batar da wanda ya ga dama ya kuma shirya da wanda ya ga dama wato shiriya a hannun ubangiji take wanda ya zaɓe ta ubangiji ya bashi haka nan bata ubangiji shi ke ba wa da mutum damar ya bace din amma idan ya zaba wato ba tilasta shi ake yi ba ba wani abu ubangiji ya sauko daga sama shi baka bace ba sai na da kaka da shi a mutum shi yake zaba ya bace wala tus'alunna amma kuntum ta'malun saboda wannan kanun din na sai an yi wa kowa tambaya a ji abin da ya aikata ya aikata mai kyau ko ya aikata mai kyau sai sa ubangiji ala bai sa al'umma ta zama ɗaya ba sai ta zama daban-daban cewa wala tus'alunna amma kuntum ta'malun kuma lalle tabbaci hakika ubangiji ya rantsuwa yace sai an tambaye ku game da abin da kuka kasance kuna aikatawa wannan boratarwa ce ubangiji ala yake yi ga ga al'umma cewa su kasance abin da za su aikata aiki ne mai kyau domin su sani duk abin da za su aikata abin tambaya ne ranar gobe kiyama Allah ta'ala ya samu dace da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh